Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Amin wa alaikum salam. Ha? Balado. Arami. Barka dai. Ina gajiya. Lafiya lau. Ya gida? Ya kokari. A'a lafiya lau wallahi to madalla. Madalla madalla. Ya aiki. Lafiya sai godiya. Ya zafi zafin nan. Zafi gashi boka. Ana zafi wallahi tallahi. Ana zafi. Wallahi ana zafi. A'a wani kuwa lafiya dai lafiya kenan amma ba lau ba to yanzu saboda Allah saboda annabi halal a ce da hankalinka da tunaninka da iliminka ah. me ya kai wannan mummunan alkaba'i mummunan aiki da kai da aikatar wa na zaka na kudu haba baiwa Allah ga ta dai baiwa Allah nan ba kasa ma ba ta iya wanka eh. ta iya wanki kullum za ka kudu fes fes ga ladabi da biyayya in take maka Allah na tuba baka da koti sisi kun za ta baka kai ka sha gaya min ta hmm. baka wani abu ta rufa maka asiri baka ce wani ba kullum ta rufa maka asiri ta maka ce wani hmm. amma kuma a ce saboda Allah saboda annabi karshe abin da zaka saka mata kenan ka sake ta haba ka gama haba ai na ce ka gama ko baka gama na gama ka gama eh ni ne na wuri kullu eh. haka ne eh. kuma kullu mai daki na ce eh. kaga bi kenan na ga na saki kulu hmm. na ce ba na tare da kulu hmm. kai wane ne kai da ka isa ka zo kwar gidana ah. kar ka sallama da ni ka min wani feleke ah, ah. kar ka ƙara zuwa kai min zance ku da gidan nan ah, abokin cin mushe ba boye masa kuka to kana aboki na dan ka kautar da wani abu wanda ba daidai ba saboda Allah ba zan zo in maka in jajinta maka kuma in nuna maka ba daidai ba me amfanin zaman kenan ina amana ai na ga cewar take taken ka kana shige min gona da iri a'a ni ina mamakin da yanda kula kake take zaune da kai zaman lafiya da eh. bi da biyayya kuma bai wa Allah nan ta iya komai kuma a jikin kun ba yunwa haka za ka ga mulmul za ka ga kai ne kaga wannan za ka ga kai ne kaga ka san ana cin ɓaure ba to na ciki ake ba kar ka sake zuwar min da wata magana akan kullu idan kuma ka kiran ka zai mugun ɓaci wallahi Allah ya baka. ina gaya ma barkwar gidan nan ai na ce ka barkwar gidan nan. Allah ya baka ni hakuri barkwar gidan nan. Allah zai baka hakuri iya karatu ya fi rubutu iya karatu ya fi iya shara. Allah ya shirye ka dai. Shara. Allah wannan babara ba wannan babara ce ba. Wannan iskanci ne tura. Tura iskanci ne wannan. Gani? gaba. Haka za ka Ba ba Haka za ka dan Allah a bamu dan manzan Allah a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a bamu na Allah a bamu na annabi a bamu domin Allah domin manzan Allah Allah shi karba Allah ya biya bukata Allah ya kai gaban annabi a taimaka mana da sadaka fi sabilillahi a bamu domin Allah a bamu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a taimaka mana da sadaka a taimaka mana a taimaka mana da sadaka don manzon Allah sallallahu alaihi a taimaka mana a ba mu sadaka domin Allah kai kaga wata zuƙeƙiyar gurguwa ai Allah da iko Allah ya yi halitta aga wata cikar gurguwa ku anya gurguwan nan ku ba zan ba ta sadaka ba ko dan nemi suna na ga irin wannan fa ba fana kyale ba kai zan gwada a taimaka mana da sadaka a ba mu domin Allah a ba mu sadaka don manzan Allah annabi dan ga ta Allah kwarai kuwa sanni dai gurguwa yawa sanni ya barata alhamdulillah ma ta Allah wai ta na ce gurguwa eh, ai akwai canji ko? barin duba ai ba za a rasa ba ko mm. Allah ya biya bukata Allah ya kai gaban annabi Allah ya kai gaban annabi mm. bari a duba ina ji ba za a rasa canji ba ya a ina zuwa ya Malam, hmm? babu canji. Eh, na ga alama. sai dai in za ka ban mun ka je ka dawo sai ka karɓa. Eh na gani ga alama. Ka gaba ɗaya farare ne. In ka dawo sai ka karɓi canji. A komai gurguwa. Eh, annabi ɗan gata Allah gurguwa. A ba mu dan manzan. Lillahi. A ba mu domin sa. A taimaka mana da sadaka. Eh, sha na ce ina da wata 'yar magana gurgwa. Ka ce me? Sha na ce ina da wata 'yar magana. idan Allah ya sa na je na kewayo kina nan zan same ki a ko kuma zaki zaki gurgura ki shige gida ai komai dare in dai ka zo nan nan nan nan za ka yawa gurgura dan idan na tashi dawowar fa zan zo da wata magana ta eh canjin ma <laughs> canjin ma <laughs> gurgura ce nan eh, a ba mu na Allah bamu na Allah a bamu na annabi a bamu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a taimaka mana fi sabilillahi almajira almajira ai ba ruwa na da gurguwa Allah ya taimake ni na aura ai huce haushi ai kai ga wata wata fa na bar gurguwan nan fa a nan gurin na bar gurguwan nan a nan gurin na huce na ai kaga an yi ba yi Alan bismillah da Allah eh, barka dai lafiya lau ya girma da hakuri to madalla bawon Allah tambaya nake to Allah ya sa na sani wata gurguwa da take zama a nan gurin wata gaggawa a nan na huce gurguwan nan kan na je na dawo ka ta na eh tana yawan zuwa wannan gun amma kuma ba kullum ba fa kana so ka ce jifa jifa take fitowa jifa jifa take zuwa ba to to wai eh. da Allah karka ce na cika ka da tambaya ba matsala ai tambaya ka san gidansu ban sani ba wallahi ya ban sani ba wallahi je ka da Allah je ka je ka da Allah kar Allah ya saka san gidan nasu ka na tambaye ka ka ce ba kowane lokaci take fitowa ba kuma kai baka san gidan kada Allah ya sa ka sani kaga wannan gurguwar ba Allah ne ya ba sai ta samu hawan jini dan lokaci guda kuma na kamu ha to kaga wannan ragunan da tumakin nake jin na gurguwar nan dan wannan gurguwar yanda naga fararen nan dole take bango. Lafiya naga ka shigo haka jikinka a sanye? Lafiya lau kaka. Ko yunwa kake ji? Lafiya lau kurin da sai dai wannan. Sai wani ɗan tunani kurin da nake. Ba ai dole ka ji yunwa. sai da na ce maka karka rabu da kulli ita ce marufa asirin ka eh kulli tana rufa maka asiri amma ka cure zance na ka barar da magana da nake maka kaje ka sake kullu to yanzu gashi nan ma ka shigo ma a takaice ma da yanzu a take kai a kike maganar kullu yi mana dan girman Allah ki daina mu zancen kullu ai kullu ta zama tsohon zance wannan maganar kulli maganar wata tsohuwar ba da ke fa wannan da take Dan Allah kaka ki daina mun zancen kulu. Yanzu fa kaka. Allah ya kawo na lokaci na ji tafiya. biya. Na kare ko kuna ina tafiya an gaya miki. Kawai gindin wata biya. Sai ne gamo da wani gamo na alheri. Allah cikin ikonsa wata gurguwa ce dodar. Gurguwa kuma? Gurguwa wata mai kyan gaske. Gurguwa ce akan keken guragu ina jin keken nan ko dai keken gwal ko na lulu ko na jauhari. Keken nan sai kyalli ke sai gurguwan nan ta sha ado ta sha kwalliya ta yi wani lalle ga miki ga barbaɗa hodan nan leɓen nan gudu gurguwan nan gurguwa mai kyan gaske ita fa wannan gurguwar fa kawai fa abin da ya rige ta kafa to ni ba kafa nake kallo ba kyan kawai nake kallo kyan nan kurin kyan ne dodar original irin na gaskiya yanzu dai da ka ta kai sallah ban kare miki zancen gurguwan nan ba abin da ya sa na mai da hankali na ga gurguwan nan na karewa gurguwa kallo wani abin takaici kan na na dawo kawai sai na nemi gurguwan nan sama da kar rasa inda ta to ina ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na san wannan gurguwa ina aure ta <laughs> to kuma alheri ne na gaske dan za a iya min na sarauta ko a bani dan majalisa tarayya da na aure gurguwa ina taro ga ni ga gurguwa ta yanzu dai da ka yi sallah eh sallah na yi la'asar azahar ce ba ban gane ka yi la'asar azahar ce ba kai ba wace irin magana kake gaya min wannan magana dan ba ne da kokonto to babu kyau hada sallah babu kyau hada sallah ina gaya maka kullum babu kyau hada sallah ka tashi ka je ka yi alwala ka yi sallah ka roki ubangiji Allah i zaba maka abin da yafi alheri akan wannan magana da ka gaya min yanzu bari in je eh, ina ganin da ruwa ne ko in yi tema da akwai ruwa ka tashi ka je ka yi sallah to kasar da zan yi tunda daga nesa nake daga can zuwa nan gwaggo akwai dogon zango kasar da zan yi tunda daga nesa fa na taho kaka oh, wala kasar da zan yi duk jikina a gaje nake wallahi Allah ya sauke Allah ya ka ai tunda ka rabu da kullu kuma sai Allah sai Allah eh. sai Allah ita ce marafa asirinka ita ce mai rufa maka ina buta tana wancan ɗakin tana wancan ɗakin je ka ɗauka kai kaka kaka wato shi yasa dan ana ce fa ike fa mai sa